الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai mai iko da kudura da irada da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalinmu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai alhamdulillah muna kara jaddada godiya ga Allah da ya kawo mu wannan majalisi namu mai albarka na yau alhamis inda muke biyar daidai ga watan rabi'ul awwal na shekara ta dubu ɗaya da hudu da talatin da bakwai rabi'ul awwal inna shine watan uku na kalandar musulunci wanda ya daidai da sha bakwai ga watan biyu sha biyu na shekara ta dubu biyu da goma sha miladiya inda muke karanta wannan littafi da yake fayyace mana aqidun shi'a al-imamiyya al-ithnai ashariya da izinin Allah subhanahu ta'ala za mu tashi a tambaya ta 49 da take cewa su'alun hal yajuzu inda shuyukh shi'ati du'a ghairi Allah ta'ala wa mata hal yajuzu inda shuyukh shi'ati du'a'u Allah ta'ala wa mata a bisa aƙida na shaihunan shi'a malaman shi'a jigajigan shi'a ya halatta a kira wani Allah in bala'i ya ma mutum ko yana son wani jalabi bi ma'ana jalabi shine jawo alheri ko dafa'i ko tunkuɗe wani sharri shin ya dace ya halatta a aƙidansu ka kira wani Allah idan ya halatta ɗin kuma yaushe a yaushe ya halatta musa aƙidan ahlus sunnati wal jama'a ba wanda ake kira sai Allah wa qala rabbukum du'uni kawai astajib lakum ud'uni hastajib lakum abinda Allah ya ce wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'awata da'i idza da'an kuma addu'a mun san mukhul ibada addu'a din nan shine tsantsan ma ibada in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to amma waje aqidan shi'a ai ya halatta ka kira wani Allah يجوز عند شيوخ الشيعة دعاء غير الله تعالى ya halatta a wajen shehunan shi'a malaman shi'a ka kira wani Allah amma bi shartin da sharaɗi ɗaya Allah ya ataƙi da anna zalikal madu'uwa rabban wai kada ka ƙudurce a zuciyanka wannan abun da kake kira a wannan lokacin kana kiran shi ne a matsayin ubangiji no ka kira shi a matsayin mai taimako kai da zai taimaka maka amma kar ka yi believing a zuciyanka can ciki cewa kana kiran shi ne a matsayin Allah haka ina fata an gane ko yawwa qala imamuhumul akbar al-humaini babban limamin su din nan humaini yace inna shirka the word shirka kalman shirkan nan da muke jinta su definition ɗinta ma'ananta a wajen yan shi'a huwa talabu shai'i shine neman wani abu min ghairi rabbil alamina daga wani Allah Ubangijin talikai ala asasi kaunihi ilahan a matsayin mai da wannan abun tamkar Allah to su wannan shine shirka a wajensu amma in ka kira wani Allah amma baka mai da shi tamkar Allah ba fa inna ma duna zalika laysa bishirki abinda bai kai haka ba so a wajensu ba shirka bane inji Khomeini wala farka fi zalika ku duba kuma babu bambanci wajen wanda kake kiran tsakanin hayyin wa mayyitin tsakanin rayayye ko matacce ina fata an gane ko yau za ka iya kiran matacce in ka shiga wani hali ina fata ka ce ya mahadi ya hussein amma karka kudurce wai a matsayin allah ka kira shi a matsayin mai kawo maka gudunmawa kawai ko ba ku gane ba za ka iya zuwa kabari ka kira na kabarin ka roƙe shi miliyan goma ko ya taimaka maka da wani abu amma kada ka yadda lokacin da kake kiran shi din ka kudurce a zuciyanka a matsayin cewa yana daidai da Allah fatalabul hajati haka nan ka nemi biyan bukatan ka min alhajari daga dutse makawai dutse awi sakhrati alhajari awi sakhrati dukansu ne duwatsu ne haka as-sakhratu shine dutse wanda zaka iya ɗaga shi alhajari da duwatsu dai ga sunan suna ne kawai bambancin su. to laisa shirka ka je ka samu wani dutse ka roƙe shi biyan bukata amma a lokacin kada ka ɗauke shi a matsayin Allah ne to ya ma mutum zai yi ma ai zuciya ita yadda take lokacin da kake roƙon abu kana imani ya fi ka ne a lokacin kana imanin ya fi ka ne shi yasa ka zo wajen shi ta ya za a eh, kuma ba za ka kudurce wannan a zuciyanka ba ta ya za a zo wajen dutse in neme shi ya taimaka min wajen haihuwa wajen kaza wajen kaza cututtukan da nake fama da su in roƙe shi ya yaye mun ya ɗauke mun ta ya za in roƙe shi wannan ban mai da shi wani sufafawa na ba ina fata an gane ko to ku duba wannan magana a littafin su kashful asrar lil khumaini kashful asrar lil Khumaini shafi na 49 idan ka ji as-su'alul awwal wal ijabatu alai irin tambayoyi da ake masa tambaya ta ɗaya da kuma irin amsa da yayi akan talabul hajati min al amwati laysa shirkan neman biyan bukata daga matattu ba shirka bane ina fata an gane ko yawa to kaga anan tunda ba nassi bane misali sai mu kawo ya matacce zai taimake ka mu dawo mu mu auna da hankulan mu shi matacce lokacin da ya mutu wa amfane shi idan mutum ya mutu wa yake amfanan wani mai rai ne yake amfanan matacce domin mu muka mai wanka mai rai ne yake gawa ta taɓa yi wa gawa wanka to idan har ya kasa wanka wa ya mai wanka mai rai wa ya amfani wani kenan mai rai ne ya amfani matacce ne ya amfanu da rayayye ko ba haka ba wa ya ɗauko shi daga makara wa ya sanya mai likafani wa ya tona mai kabari sannan da aka kawo shi sallah a nan aka ce a mai sallah kwayo gudu ya alwala me muke nema masa Allahumma fillahu lahu warhamhu wa'fu anhu wa afihi wa qabna idan kabarin shi ya bulewa suke zuwa su gyara kullum ba a sanar akwai gyaran makabarta yau ko ba haka ba za a je a nome a sassabe ciyawa a jajjara a tottoshe ko burgu ne ma ya tona kabari ba iya ma hana burgun ba to saboda haka mai rai a nan in ka lura kai ka rika amfani da hankalinka shi yasa Allah ya mana hankali ya raba mu da dabbobi ya bambanta mu da dabbobi sannan in addition misali me yasa mutum kullun yake a addu'a Allah ba shi ɗa na kwarai na kirki shiryayye mai bin musulunci don ya rika maka addu'a bayan bayan mutuwanka shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk lokacin da ɗan adam ya mutu ayyukan shi duk sun tsaya sai dai ayyuka abinda da ya shuka na alkhairi yana raye sannan kuma da menene ilimin da ya yada a rayuwansa ana amfana da shi har bayan mutuwansa sai ɗa na kwarai na kirki da ya tarbiyyantar da shi wanda yake masa menene awwaladun salihun ya lahu ko ɗa na kwarai da yake menene yake masa addu'a yake masa addu'a to ashe ka gani kullum a nan ana faɗakar a rika ziyartar kaburbura a rika ziyartar kaburbura suna tunatar da mu menene laduban shiga kabari ko za ka wuce ne akwai makabarta ta hanyar gidanku me za ka ce assalamu ka ɗan juya ka ce assalamu alaikum ahalar diyari minal muslimina minal mu'minin wal muslimin wa inna insha Allahu bikum nas'alullaha lana wa lakumul afiya ko ba muna roƙo Allah ya mana afuwa da mu da ku in ma kawai za ka wuce ma kawai aka ce ka ɗan karkata in dai akwai makabarta ta wajen kai wannan addu'a ashe kullum rayayye ne ke amfanan matacce shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa ya ce akwai waɗansu mutane da za su tashi a gobe kiyama su galadan su tili tili tili tili su ce kai ya Allah wannan aikin ni ban aikata wannan aiki wani aiki da ya bani wannan a ce addu'an addu'an ƴaƴanku ne a gare ku da suka mutu ba sayul bukhari mun ta magana endowments ba sadaka kai wa dan uwanka sadaka kai wa dan uwanka muwaqafi ya rika tafiya zuwa gare shi ladan ya rika tafiya ka tona birijiya ka ce ya Allah na tona fi sabilillahi ga mahaifina da ya rasu eh ba a yi wa mamaci haji to duk waɗannan ba don ladan ya je su amfana ba to ta ya za a yi kwakwalwa ta dakushe ta toshe ta rikice kuma ya zama wai vice versa wanda yake kwanci aka bari ne ka je ka roƙe shi ya baka na sana'a kana ji a cikin banki aka tura shi kabarin ne an ga filin kuɗi lokacin da aka tura shi a ciki babu ba cikin banki bane aka tura rami ne duk bai wuce dan haka ba muna kallon lokacin da aka tona har aka gama to ta za ka roƙe shi ya ciro maka kuɗi daga wajen wani kamfani ne ka zira shi a ciki to to haka za ka tara to shi yasa mutane kullum in ba sa amfani da kwakwalwa da hankali da basiran da Allah ya basu to shikenan shi yasa idan ya tafi kawai sai Allah ce shi ma ya dauke ma in hankalinka ya gushe shi ma Allah ya dauke ma alƙalami daga kanka bai mu'amala da kai da baka da hankali kullum ayoyi idan Allah ya buga misalai ya ce tilkal amsal nadribu halin nasi wa ma ya'qiluha illa al-alimun ba ma su hankaltan su sai mumune ba ma su fahimtan su sai masu hankali Hmm? inna fi zalika la'atin li ulil albab afala tatafakkaru afala tatadhakkaru ba kwa tunani ne ba kwa abin nan kokolwanka ake so ka caje anan wannan shine kuma ta yaya za a ce wai ka je ka roki dutse ya azurta ka koya maka amma kar ka yadda ka ce shine Allah to haka suke ce sai su tura ka amma su ce kar ka faɗa sai yayi daidai da ayan nan da Allah madaukakin sarki ke cewa ya ce a taliq ga ya yace haza huwa ainu shirki ma wannan aƙidar ita ce tsantsan ma shirkan ma ta roki Allah mana direct ina fata an gane shi mamacin nan kullum ina buga mana misali da ake cewa ka kira shi let azum Mr. A ake kira ko ya imani shi wani abu ne a aƙida na shirka din to wanda yake nan Najeriya ya kira shi wanda yake eh, kaduna ya kira mutumin wanda yake lagos ya kira shi wanda yake sokoto ya kira shi wanda yake maiduguri wanda yake port harcourt sannan at the same time nan an sa mutum biyar daga jihohi masu nisan gaske da juna sun kira shi sannan an samu wani ya kira shi a nijar waɗansu an samu waɗansu a ghana waɗansu at the same time a minti ɗaya a lokaci ɗaya kwa ya kira shi wani irin fawa ka bashi ya gudu at the same time ya zo gun wannan ya je gun wancan sannan ya gudu ya wuce wani irin fawa ka bashi gaya mu anya dan adam zai iya to in dan adam ba zai iya ba to sifan Allah ka dauka ka bashi sifan Allah ka dauka ka bashi domin shi Allah kai da kowa ya mika zai ce kun kawai sai abun ya kasance innama amruhu idza arada shay'an qul lahu kun fayakun an gama Allah haka yake al'amari ta ya za a ka kira mutum mu dauka kana na jirgin sama ma ya kira shi injin ya mutu a can sama ina fata an gane wani ne ana tafiya a jirgi ya tashi zaina sai ya ce to jama'a assalamu alaikum wa rahmatullah ya kamata ko ya karu da imani yanzu don Allah jirgin na a ce yau zai rikito ko inji ya mutu aka ce akar maka Allah don Allah wannan <laughs> da Allah ka bari sai an sauka yawa kai wa'azi kai amma mai in injin ya mutu inda muke ne in injin ya mutu eh ko ya tsaya da akramakallah da Allah <laughs> a dan yi hakuri ka zan akwai bala'in tsoro amma da in a ƙasa ake ne ce eh in ya mutu sai me ko ba haka ba amma da yake ana can din ina an tsai da shi daga nasiha a fata an gane to Allah ubangi ya sa mu dace wannan sai daidai da shirkan mutanen jahiliya Ƙuraishawa mutanen laraba kafin zuwan musulunci masu bauta wa tsantsan gumaka ai duwatsu da suka ce kana iya roƙon dutse a nan ba matsala ai in ka duba laraban jahili ai dutsen suke sassakewa su mai da shi a shef ɗin mutum ina fata an gane su mai da shi a shef ɗin mutum in aka ce ka bauta bishiya su ma can su sassake bishiya su mai da ita a shef ɗin mutum shine ka bauta bishiya kawai to mu duba Allah maɗaukakin sarki me yace ala yace ku saurara da kyau lillahi dinul khalis tsantsan addini tsabtataccen da bai da babu shirka a cikinsa shine addinin da Allah ke karba wallazina takhazu min dunihi awliya'a waɗanda suka riki majibintan al'amuransu kuwa suka bar Allah idan ka tambaye su kai me yasa ka rike wannan me yasa kake kiran dutsen nan me yasa kake kaza kaza sai su ci ai mana abuduhum ba wai muna bauta musu a matsayin Allah bane no muna kiransu ne kawai illa yuqarribuna ila Allahi zulfa sai dai don su kusantar da mu zuwa ga Allah kusanci su kusantar da kai zuwa ga Allah kusanci to shi Allah ya ce fa inni qaribun wa huwa aqrabu ilayhi min hablil warid Allah ce ya fi ya fi kusa da mutum sama da wannan eh, jijiyar wuyan shi da ta yi linkin in zuciyar da kwakwalwa wannan dan eh, eh, abin nan hablul warid dai malamai suka ce hablul warid idan ka ji wani abu ya dan cije ka anan a take har jijiyar ta yi communicating da kwakwalwa within wannan second in kuma har ya umurci abun nan ido ya duba me yake faruwa a wajen a take har ido har ya umurci hannu ya sosa kawai ku duba irin sauri din kawai maza ta to wannan hablul warid din yana communicate yana damfare da zuciya in ji malamai ni ba likita bane ina fata an gane in ji malamai yana fare da zuciya da kuma kwakwalwa duk wani saurin abin nan sadarwa babu kamar wannan hablul warid din to Allah ce ni na fi kusa da mutum sama da yadda wannan jijiyar take kusa da shi sannan a wani hadisi manzon Allah wasallam ya ce Allah ya fi kusa da kowa sama da igiyan takalmi yadda yake da takalmi duba igiyan takalmi da zaka ka ɗaura takalmi ka kabar igiyan amma mu duba yadda yake amanne amma Allah ce na fi kusanci da kai fiye da yadda igiyan takalmi yake kusa da takalmi in ji Allah to wa kake bukata wai ya zo ya kusantar da kai kuma zuwa ga Allah bayan ga Allah dab da kai kusa da kai kullu yana cewa ka abin nan to ka tambaye su mu fala na abuduhu mu fa ba muna kiran su bane a matsayin alloli a'a muna kiran su ne haka kai illa li yuqarribuna ila Allah zulfa sai dai zon su kusantar da mu zuwa ga Allah kusanci inna Allah Allah ce wannan kirkiran da aka yi wannan ta'asar da mutane suke yi masu yin haka inna Allah yahkumu bainahum lalle Allah zai hukunci tsakanin su gobe kiyama fi ma hum fihi yakhtalifun cikin abin da suke sabawa mutanen kirki suna ce ahlus sunna suna ce wannan shirka ne su kuma suna ce wannan hanya ce mai kyau kullum ba ana gwagwagwa ba waɗannan suna korewa ba kyau waɗannan suna tabbatarwa da kyau waɗannan suna korewa to Allah zai tsaye da su yi hukunci ya fidda masu gaskiya a gobe kiyama inna Allah shi Allah fa la yahdi man huwa kadhibun Allah fa baya shiryar da mutumin da yake makaryaci kafaru mai yawan kafurci kafaru mai yawan kafurci ka ɗau wani sifa na Allah kai ka manna mutane ko ka manna wani mutum ka ba shi wani irin fawa irin wannan kawai mutum ya yi shirka to a kiyaye wannan Allah rufa mana asiri tambaya ta hamsin tana cewa mu a aƙida mu na ahlus sunnati wal jama'a mu yi imani a littafin da muka karanta a alamu sunnati al-manshura li i'tiqadi at-ta'ifati an-najiyati al-mansura mun sauke shi ko wanda yake fayyace mana aqidun ahlus sunna mun yi imani a annabi an yi isra'i da shi ko mun karanta an yi isra'i da shi daga makka zuwa masallacin kudus a dare ɗaya sannan aka yi mi'iraji da shi daga masallacin kudus din zuwa sama duk a dare ɗaya ya je ya karɓo salloli hamsin zai sauka annabi musa ya ce ka je ka roki allah ya rage maka ya yi ta zuwa har sau tara aka rage salloli nan duk lokacin da ya je a rage biyar ya da annabi musa ya ce ka je ka kara ƙara dai jama'anka ba za su iya ba yana tafiya daga salloli biyar a hamsin sun dawo biyar tafiya nawa ya yayi kenan tara tunda kowane tafiya ya a rage biyar kowane tafiya a rage biyar har ya dawo kuma ya kwanta a shimfiɗarsa ya yi bacci gari ya waye kuma ya ba su labari mun yi imani da wannan ko ba mun yi mun karanta shi ko kuma yana tafiya da jibrilu akwai point inda aka je bayan sama ta bakwai din ma an haura an tafi sai ya ga jibrilu ya tsaya ya ce ah ya muna tafiya ka tsaya ce nan ne Allah ya iyakance mu ban wuce nan kai kai ta tafiya sai da manzo Allah ji as-sidratul muntaha wannan magarya kikiya din to nan ne ya gana da Allah Allah ya bashi salloli hamsin ina fata an gane ko to wai lokacin da yake communicating da Allah wai da wani harshe shine yanzu tambayan anan a aƙidun shi'a nan ma sun faɗi da wani irin language annabi ya yi communicating suka yi maganan nan da Allah da larabci ne mu dai annabi bai faɗa mana ba ya dai gana da Allah Allah ma annabi Musa ce wa kallama Allah Musa taklima ya faɗa mana da larabci to kai dama mana wani ya yi magana da wani kawai ni na tona wani? ina fata an gane me na tona da wani language eh? kaga mutum yana tona abu asabul kafi sun yi bacci da karensu a gefe ka ce wani kala ne karen mai bujizun gashi ko mai abin nan ka yi ta tonon irin kare kawai da Allah ka wuce fassara ina fata an gane ko to yanzu kaifa khataba Allah nabiyahu sallallahu alaihi wasallam lailatal mi'raji eh ta yaya kun san yawan bincikan kaifiya yana halakar da mutum a cikin ahlus sunna an kore kaifiya Allah yayi abu kace kana so ka san da mana mana yanda yayi wannan abu an hana ka rika tambaya Allah yana saukowa zuwa sama ta daya lokacin da dare ya kaso eh, menene dare eh, kashi ɗayan dare ko na ƙarshe ka ce yaya yake sauka irin wannan yaya sai an bayyana maka ba mai bayyana maka a duniya domin sai wanda ya ga Allah ne zai bayyana maka ya ga irin saukan ko ko ya ga mai kama da Allah yanda ya sauka yawa ko ba haka ba to babu wanda ya gani ba mai maka bayani to an hana tambaya irin wannan kaifa yaya ta yaya khataba Allahu nabiyahu Allah madaukakin sarki yayi ma manzansa annabi manzansa Muhammad sallallahu magana lailatal biiraji a daren mi'raji tafiyan shi din nan da yayi amma amsan muna son ta a harcin dan shi'a bisa aqida na dan shi'a muke so mu samu amsa jawab amsa iftarau sun kirkiro sun kirkiro wai cewa akwai an abdullahi bin umar hadisi abdullahi dan umar wai kala ya ce sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wa sallama wai ya ji annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa ila an tambaye shi wata rana shi annabi ko abdullahi dan umar ne ya faɗa wai yana wajen wa aka tambayi manzo Allah a gaban shi ni kan ya rasulullahi bi ayi lugatin da wani harce ne khatabaka rabbuka lailatal mi'raji Allah ka yayi magana da kai a daren mi'raji da wani harce قال خاطبني بلغة علي بن أبي طالب na fata an gani wai da harcin sayidina ali irin eh, menene eh, harce ko harcin sayidina ali Allah ya masa magana fa alhamani yace sai Allah sai ya sa mun abun a na, an kuntu sai ce a'a ni kan ya rabbi ya Allah khatabta ni ni kan da ni kake magana am aliyin ko da aliyu ne ina fata an gane wai ya ji maganan da harcen ali kawai Allah yake masa magana wai sai manzo Allah ya zan so an confess sai Allah ya sanya mai yi wato wani abu a zuciya sai ya ji ya gara yayi tambaya ha kai ya Allah kai ne ka mun magana ko aliyu ne don na ji maganan da harshen ali ne ni kan Allah kai ne ka mun magana ko aliyu ne kai na ji harcen ɗaya ne kawai ka duba fa abinda suke so su su nuna kawai ali da allah ɗaya ne kawai kun gane abinda suke so su yi targeting kawai Allah rufa mana asiri ina fata an gane wannan maganar ka je ka duba irshadul qulub littafin su da kansu da suka wallafa mai suna irshadul qulub shiryar da zukata li abil hasan dailami na abul hasan ad-dailami juz'i na biyu volume 2 shafi na 298 a ƙarƙashin cafta mai suna babu fifa baili amiril mu'minina ali bin abi talib wato caftan da take bayani akan panaloli irin na sayidina ali wato har Allah da harshen shi yake magana faslun ka duba kuma a karkashin babin akwai fasali fi hubbihi wa tawaqqudi bi bughdihi ala bughdihi wato wanda yake nuna tsananin babin fasalin da yake nuna wajibin nuna soyayya ga sayyidina ali da kuma azaba da narko da aka tanada ga mai kyamansa wa fada'ilu ta alaihi salam da falalan na na fatima yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam littafi na biyu akwai kashful yaqini ko littafi mai suna kashful yaqin fi fada'il amiril mu'minin shafi na 229 eh, na'am eh eh sun danganta shi zuwa gare shi ai su suka yi makwa ƙarya ne ai da yake kirkira ne akan danganta ta ga mutum shi Allah ban ya rufa mana asiri Atta'alik, Malam mala yace ga comment ƙalar Allah ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya ce laysa mislihi? shay'un babu wani abin da ke kama da Allah wa kuwa samiu shi Allah mai ji ne mai gani ne ga duk wanda suke ƙoƙarin kamanta shi da wani abu shi mai ji ne mai gani ne ina fata an gane ko ko kuma shi Allah laisa ka mislihi shay'un babu wani abin kamanta shi da shi shi sami'un ne mai ji ne amma ba irin jin mu ba basirun amma ba irin ganin mu ba domin Allah ya ce laqad khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basiran nan ma Allah ya ce wallahu sami'un basir saboda haka laisa sam'u kas-sam'i wa laysa al-basaru kal-basar al-ittifaqu fil ismiyati la yalzamu al-ittifaqu fil haqiqa don suna ya zo ɗaya hakikanin abun ba dole bane ya zo ɗaya domin Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana a cikin aljanna fiha anharu min labani ko ba haka ba akwai korama ta nono mu ma nan akwai labanu don can labanu ne wannan labanu ne sai su zamanto iri ɗaya kai daga ji wancan anharu korama kogi ne na nono ai ka san ba daga hantsan saniya ya fito ba karyan hantsan saniya da fidda irin wannan ina fata an gane sannan wa anharun min khamrin ladhatin sannan kuma akwai can akwai khamru a aljanna nan ma akwai khamru walakin laysal khamru kal khamri wancan giyan ba irin wannan giyan bane domin wancan la yasma'una fiha lagwan wala kizzaban nan kuma akwai lagu akwai kizabu, akwai zarbu akwai kitalu akwai katlu da aka shata fasa kwalba ya ma ido amma can ina khitamuhu miskun can nan kuma khitamuhu tsami ne da hamami saboda haka giyan can ba abun nan bane kana gama shan the last drop in ji Allah sai ka ji wani irin kanshin almiski ya lullube ka kawai a wajen the last drop na giyan aljanna ina fata an gane ko shi yasa kala rai Allah ji kanshi ya ce jama'a ku roke ni in zaman to mashayin giya aka ce inna lillahi ce na aljanna fa ba Allah ji kanci da rahama ce billahi lazi mashayi zan zama aljanna Allah rahama masa ina fata an gane to kai daga jin koroma koroma kogi ne na giya ke tafiya kai ka san ba karyan kwalba irin nan kwalba ya producing irin wannan giya ke na ce wa anharu min asalin da koroma kogi ke malala na zuma kawai musaffa wanda baya cikin wannan fefan wannan sankon tatacce ne kawai to don Allah don an ce a can akwai asalun nan ma muna san asalu don suna ya zo ɗaya asalu asalu sai hakikanin shi ya zo ɗaya shine al-ittifaqu fil ismiyati la yalzam al-ittifaqu fil haqiqa suna don ya zo ɗaya asalin abin Allah ya ce wallahu sami'un basir mu ma ce laqad khalaqna al-insana wa min amshajin naqal faj'alnahu sami'an basiran ko shi sami'un basirun ne mu ma sami'un basir walakin laysa sam'una ka sam'illah wa laysa basaruna ka basarillah fa kaunuhu basiran wa nahnu basir mu ma basir amma la la yalzam al-ittifaq fi al-haqiqa ka duba irin ganin Allah akwai abun da ke tare ganin Allah huda dutse yake yi fiw in Allah zai ga abu ma malam huda dutse da kasai bakwai din nan gaba daya ga abin da ke can karkashin kasa na bakwai ya istiwa'i akan al'arshi mu duba kaurin sama tafiyan shekara ɗari biyar ne kaurin sama kawai kafin ka huda ta amma ganin Allah yana huda su mu yanzu dan wannan aljihun da Allah wa yake gani wannan sai dai dan maye maye haka watakila eh me a cikin aljuna nan dan yadin nan fa ya hana idon ka idon ka bai da capacity da karfi ya gani gan nan ga tana wannan kofar ta hana ka ga abin da yake ci amma ganin Allah huda abu ke wai dutse ya kare ko wani karfe ya kare ganin Allah ina ko bishiya huda yake to haka nan majin shi yana jin biliyoyin abubuwa da suke motsi a lokaci kuma kowa ya kira shi da harce daban-daban kuma ya ji kowa wannan lokacin fata an gane bai saka mislihi shay'un wa huwa samiul basir ina fata an gane ko to anan an kone laysa kamislihi shay'un asiyaqu fi nafi fi siyaqin nakira nakira ne babu wani abu ballantana a ce wai har maganan Allah ta yi kama da ta'ari har wai annabi ya samu confused ni kan kai ka mun magana Allah ko Ali ne da Allah ku ji mutanen Allah rufa asiri wallam yaj'al Allah lahu nuran amma lahu wanda Allah bai sanya masa haske na shirya ba ba zai samu bane kawai ba zai samu ba tambaya ta 55 eh, ta 51 tana cewa hal yufarriqu shuyukhu shi'ati baina Allah ta'ala wa baina a'immatihim shin shegunan shi'a suna bambanta tsakanin Allah da malamansu limamansu goma sha biyu din nan suna bambanta su aqida ahlus suna musa akwai bambanci tsakanin halittacce da mai halitta laysa ka mislihi shay'un innan duk ya nuna ko ba haka ba shi Allah awwalun ne bil wa akhirun ne bil ko al awwalu zahiru laysa fawqahu shay'un wal batin laysa tahtahu shay'un mun san Allah to shin akwai bambanci a aqidan shi a tsakanin limaman su goma sha biyu nan da Allah mahalicci jawab la babu bambanci mun dade da sanin wannan tun farkon littafin ko a tan farkon littafin suka ce idan limamin su yayi magana in kaga dama ka ce qala Allahu kawai ka ce Allah ne kawai ya faɗa don babu bambanci ina fata an gane ko kuma su goma sha biyu din idan idan Husaini ya faɗi magana in kaga dama ka ce Ja'far Sadiq ne ya faɗi ta domin duka in chain suke ɗaya in ya faɗi magana tamkar sauran duk abin da sauran duk suka faɗa ne in kaga dama kawai ka ce maƙalar lahu ne kawai abin duk da a haka duk ba su da bambanci faqad dhakara shuyukhuhum shaihunan shi'a sun ambata cewa bi anna li a'immatihim cewa limamansu inna suna da wata irin wato wani irin fawa wani irin fawa suna da halatan wani irin yanayi suna da wani irin yanayi na ruhaniya da wani irin rauhani suna da wani irin yanayi na rauhani rauhaniya barzakhiya wanda suke sanin abin da ke faruwa ma a kiyama daga nan ma awwaliyatan tajri alaihim fiha sifatu rububiya wanda suna da wani irin yanayi na ruhaniya wanda zaka ga duk sifofin Allah ma kawai suna suna tafiya a kansu kawai suna connecting da sifofin Allah kawai akwai connection su da sifofin Allah duk abin da Allah ya sifantu da su zaka ga su ma kawai suna sifantuwa da shi wa ilaihi ushira fi du'a'i eh? to ga wannan ne suke nuni a cikin addu'a suna ce la farqa bainaka wa bainahum illa annahum ibadukal mukhlisuna la farqa wato a wajen addu'a suna cewa la farqa bainaka ya Allah babu bambanci tsakaninka wa bainahum da su waɗannan limaman ba ku da bambanci da bambancin kawai shine illa annahum ibadukal mukhlisun sai dai su bayinka ne tsarkakakku kawai a nan ne kawai su bayinka ne tsarkakakku amma a sauran sifofi da su menene duk abin da kake yi a wannan bangaren ba ku da bambanci da su wai a addu'a fa kenan at-ta'liq mala yace ga ta'aliki comment game da wannan magana qala ta'ala Allah ce, wa ya'buduna min dunillah dama ɗabi'an mushriki da kafiri za ka tarar da shi yana bauta ma wani Allah wanda wannan abin da yake bauta din ma la yamliku lahum rizqan ko wanda baya mallaka musu wani arziki fi samawati wal ardi a cikin sammai ko kasai shay'an babu wani wanda yake mallaka musu arziki wala yastati'una kuma ƙarya ne wani ya mallaka maka arziki in ba Allah ba duk girman mai bakwai dinan da kasai bakwai babu wanda isa mallaka maka wani arziki shay'an no mata hau abin nan wannan abu yake dan karami daidai da kwayan zarra babu wanda isa mallaka maka shi ko yanzu gunki ko irin waɗannan da kake kira a ce ka kira su su azurta ka yanzu daga nan ka ce ya Husaini ta ce ya mahadi daga nan ta ce ya ji afaru sadiq ya kaza ya musa ya muhammad ya kaza kaza daga nan waɗannan ka kira limamansu ka zauna a nan da ya ka kira ka yi shekara ɗari ba zai face maka na'am ba na fata an gane ko ba zai baka ba ba zai baka ba yanzu idan za ka ga masu bauta ma masu zuwa ziyara kaburburansu ba a kai dan wani abu ana ba da sadaka eh in ka kai masara ko ka kai cinkafa ko ka kai kudi ko ka kai wani abu shi wannan abun da ka dauka ka bar wa ya halicce shi Allah shi yasa a cikin suratul nisa'i Allah maɗaukakin sarki ce za ka ga masu bauta gumaka sun kafurce mun wai wancan gumakan ne Allah su amma idan za su yi sacrificing musu yi su kama dabban da ni na halicce ta inji Allah su je su yanka mata to ashe su Allah nasu an aro mai daga abinda ni Allah na halitta ashe ashe shi ma yana bukata na kenan yawa da sai su kamo cikin raguna su ce da Allah ragon da lata ya halitta nake so kaje yan awaki kaje yan awaki ka ce rago nake so a ce gashi a ce a banda wannan wanda lata da uzza suka halitta kaga zaka samu kaje yan kaji ka ce ina son zakara ko kaza a ce to ga sunan ce a'a ba wanda Allah ya halitta ba wanda lata da uzza ko gunke kaza ya halitta nike su to sai da ce eh to sai dai ka je wata kasuwa <laughs> ba za ka taɓa samu ba Allah to haka nan idan suka yi aka yi yi harvesting lokacin eh, girbi ɗiba cin amfanin gona ya kaga sun ɗeba sun kai ma gunkin su wai albarka ko to Allah ya ce to ya za su yi su ɗauka daga abin da ni na tsirar da shi na saukar da ruwa na tsirar da shi kuma su ɗebi na wasu kai ma Allah su ashe Allah nasu yana bukata na ni ma yana dependent a kaina ta kalli abun logically haka ne a fata an gane shikenan su ci abinci su ma su kai ma Allah su daga wannan masa dukkan su da su da Allah nasu ashe suna dogaro ne da abin da Allah ya halitta saboda haka su ma na Allah ne ina fata an gane ko to ba za su dai taɓa baka abu ba ka kwana kiran mahadi yau ka kwana kiran wani husaini da makamantansu mutane ne mutanen kirki sahabai magabata tabi'ai da makamantansu amma gaba ɗayansu duk abin da ake danganta musu na waɗannan abubuwa dai ƙarya ne ƙarya ne kamar yadda ka galata da uzza da manata da wane ne salisatal da manata duka waɗannan asma'u rijalin salihina mutane ne bayan Allah na kirki قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواء ولا يغوث ويعوق ونسر وقد أضلوا كثيرا idan ka karanta tarihi waɗannan sunayen bayan Allah ne salihai nagartattu lokacin da suka mutu shaidan yazo ya ce ya kamata su yi gumakansu a basu saboda tarihi na fata an gane tarihi saboda tarihi abinda shaidan ya nuna musu kenan manata babban malami ne yana da majalisi yana ilmantar da jama'a lokacin shi da ya rasu aka ce to kar a manta da shi ya eh, shaidan ya ce mai to ai moldin din gunkin shi mene ajiye saboda tarihi da tunawa da shi kawai a fata an gane baka ganin manyan in ka je coci baka ganin hoton wani banasare eh, bature wai annabi isa in ka je yanzu su wajen yan shiyan baka ganin eh, wani hoto su ma husaini eh. in ka je can din baka ganin na humaini kowanne ya ga gaya manna hotuna in yana zane ya manna hotunan shehin shi din for remembrance saboda a rika tuna shi to haka za ka samu ina aka gaji wannan babu a sunna babu ina fata an gane dole ka manna shi don a tabbata lalle eh kana imani da shi haka za ka tara idan ma'aikacin gwamnati shi ma ya manna hoton shugaban shi gwamnati shi ya manna a sama duk ma'anan shi fa wai karkace amana waɗannan yana fa ganin ka ofis din zai iya cire ka yau da kai haka ka ganke shi kai na fata an gani shi ko mumini ana so an inculcating masa mai a cusa masa Allah kawai raqibu ne kawai yana ganin ka a duk inda kake ka ji tsoron shi ne kawai na fata an gane ko shi yasa shi Allah ana so ka halarto da shi a zuciya ne ba sai an sanya maka wani abu ba a sama wai kana kan ga karamin wannan nan gwamna ga babban shi kuma nan na shugaban kasa mene to waɗannan kai hankali in ka ci amanar ofis din za su cire ka za su hora ka ka san consequence ka san yanzu ina fata an gane to haka aka bullowa mutane sai suka yi su gumakansu kawai hoton shehi hoton shehi shaidan kawai sai ya bar sai da waɗannan generation suka tafi sababbin generation da suka zo sai ce to waɗannan fa kakannin ku in za su roki Allah sai su haɗa da suna wannan su ce Allah ka mana kaza albarkacin shehi wannan to inda ake ce albarkacin wani ba kyau kamun kaza ya Allah albarkaci wani shi Allah bai ce ka roke shi ka haɗa da sunan wani ba ud'uni kawai astajib lakum so waɗannan generation da suka tafi shaidan da ya sake dawowa waɗansu suka zo sabai suka ce iyayenku da kakanninku waɗannan su suke bauta in suna son ruwa hai na baya suka bauta musu menene gadan-gadan kawai inda aka samu asalin bautan gumaka kenan ya long time planning ne waɗannan ya ce for remembrance a rika tuna su kai ai bai kamata inda mala ya ba da gudunma a majalisin nan ya mutu a mance da shi ba ya kamata ai wani abu a aji shi ya san abin da ke target sai aka zo aka bauta musu gadangada ina fata an gane ko to ta yanda su za ka tarar to waɗannan ka kwana kiransu ba za su amsa maka ma la yamliku lahum rizqan ba za su mallaka maka arziki ba sam ta yanzu fa idan ka je kabarin Husaini ko kabarin waɗannan yanda suke faɗa yana roƙon shi ya azurta shi da kuɗin ƙasan ne ka bani dala ka bani euro shi kuma lokacin shi bai san euro ba to kai ka ce ba ka euro din su shi lokacin da ya rayu har ya mutu bai san wani abu wai euro ko naira ba duk mai zuwa kabari ya roki arziki waya azurta da kudin kasan yake tambaya shi kuma wannan din ma bai san ma kudin ba bai san kudin ba ina fata ka kira shehu usmanu bin fodi ka ce baka naira lokacin shi naira ya kashe ina ya santa Da haka za ka tara Allah rufa mana an aya ta biyu sai Allah ce fala tadribu lillahi al-amsal kada ku kuskura ku buga wani misali da Allah sam inna Allah shi Allah fa ya alamu ya ya san wa antum la ta'lamun ku ba ku sani ba kada ku yadda ku ce kaza yayi kama da Allah kazan wani yayi kama da Allah sifan Allah ta yi kama da na wani ko na wani Allah ce fala tadribu lillahi al-amsal kada ku kuskura ku buga misali da Allah shi Allah ya alamu ya sani wa antum la ta'lamun suratul nahl wa qala subhanahu an nafsihi taqaddasa nafsuhu ta abinda Allah ya faɗa da kansa wanda ya tsarkake kansa yace laysa kamithlihi shay'un babu wani abin da yake tamkar Allah yake kama da Allah na fata an gane wa huwa samiul basir al-masal akwai zaka samu akwai al-tamthil akwai at-tashbih at-tashbih kamanta Allah at-tamthil kamanta Allah amma bambancin at da at-tashbih shine ka kamanta Allah abu yayi kama da abu 100% ba bambanci 100% shine at-tamthil yanzu idan ka zo sayan big biro a kwalin kwaya nawa ne a kwali 50 ko to duka big biro yanzu da za a zare ɗaya a ce za mu zare ɗaya a zo a mayar ka zo ka nuna shi ba za ka gane domin duk tsayin bayron da menene din su duk iri duk iri da shine tamthil to babu wani abin da ya kama da Allah 100% a tashbih kuma kamanni ya dauki wani bangare ne kawai a ce kai wani yana kama da wani a murya to kaga anan a muryan ne kai takan yi wancan dogo ne wannan gajere ne takan yi wancan ma wata kabila ce daban wannan ma wata abin kaiwa ne yana mun kama da wani a wajen tafiyarsu to ne tashbih shi baya ba da 100% wani bangare ne kawai da wannan iya kama da wancan to shi yasa Allah ya kawo na kololuwan 100% in babu shi in babu 100% ta ya za a samu less ma wannan ina fata an gane ko wannan shine laysa kamislihi shay'un wa huwa as-sami'u al-basir wannan shine abin da ya saukaka idan muka ce za mu shiga wancan na hamsin da biyu za mu kai karfe tara ko da yake ba laifi bari mu taba shi sati mai zuwa insha Allah za mu dakata a da fatan Allah ubangiji yayi wa abin da muka karanta din albarka subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la